أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة ملتاك صدوى أيو sha tara ga watan zulkada dubu daya da dari hudu da arba'in da uku bayan jiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda kuma daidai da sha tara ga watan jun dubu da ashirin da biyu za mu ci gaba da karatu a cikin littafin usulul iman na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ah, da ba manta ba muna cikin babi inda malam yake magana akan ah, wato da sunna da kuma ah, barin bid'a da kuma muhimmancin hajin kai da kuma gargadi akan rabuwan kai wannan shine babin da muke magana kai tahribihi sallallahu alaihi wasallam ala luzumi sunna wa targhib fi zalika wa tark al bid'a wa tafarruq wal ikhtilaf wa tahdhir min zalik a cikin mun tsaya a shafi a nawa dai shafi na saba'in da biyar ne magana ta karshe shi na magana abdullahi bin mas'ud da jallawa an huwa annahu qala kaifa antum idza la tasatkum fitna mun karanta wannan asar na ibn abbas za mu tashi daga wa an zayyad bin hudayr radiyallahu anhu kun ga wurin nan ne ko na sai mala yace ya sake kawo wani asar yace wa an bin Hudayr radiyallahu anhu qala yati qala li Umar radiyallahu anhu yace Umar Allah ya kara masa yarda ya ce mu hal ta'rifu ma yahdimu al-islam Umar na tambaye shi yace masa hal ta'rifu ma yahdimu al-islam ka san abinda yake rusa musulunci kuntula yace nace a ban sani ba qala sawmal yace yahdimuhu zallatul ahli abubuwan abin ke rusa musulunci akwai zallatul ahli wato tuntubin malami malami ya yi kuskure a fatawansa ko a Ya ce wa jidalul munafik bil haka nan kuma jidalin munafiki da littafi a samun mutum munafiki ne ko kafiri ne ma yana maka jayayya da ƙur'ani yana karanta ayoyi Alƙur'ani, yana kafa hujja da su akan karya wa hukumu al'a'immati al-mudillin haka na kuma hukuncin shugabanni masu batar da mutane a ad-darimi aiban nam darini shi roto wannan labari babu shakka da muka kalli waɗannan abubuwa guda uku da Umar ya ambata kowanne daga cikinsu zai yi rusa mutunci na farko yace zallatul tuntubin malin hakan na rusa mutunci ne idan ya zama malami yana da mabiya da yawa waɗanda suna bin shi makauniyan biyayya ina fata muka da wannan shine at-taqlid at-taqlidul ama sai zama to ko da malamin yayi kuskure ne yiwa ba da ba da ganga yayi wannan fatawan ba ba wai ya nufi ya saba ma shari'a ba ne yiwa iya kokarin sa kenan to amma kuma fatawansa bai dace da shari'a ba to sai kuma mabiyan su yi riko da wannan fatawan wanda bisa ga kuskure yake ko da ka zo ka ce masu ga abinda sunna manzo Allah ya tabbatar su ce ba ruwa su da wannan suna mu kawai aka wannan mazhabi muke kaga idan mutane suka koma haka to za su rusa musulunci saboda me za a bar aiki da karantarwar addini a koma bin ra'ayi wani mutum ina fata mun fahimta wannan so da yawa ana samu matsaloli da dama haka yanzu nan kaga mutum ya ce mu muna kan mazhabin malikiya ne misali ya ce kawai shi na ko da ka kawo hadisi ingantacce yana cikin sayin buwari yana cikin majalisai ni ba ruwa na nima kawai mazaban malikiya nike alhali kuma wannan ba shi ne mazaban malikiya ba tun da imam malik da kanshi ya ce ma min ahadin illa wa yu khadu min qawlihi wa yurad illa sahib hadha al-qabr sai babu wani mutum a fate ana iya karban maganarsa ana iya marda maganarsa sai wanda yake ci wannan kabarin ya yi nuni zuwa kabarin manzo Allah kenan idan maganan shi ya saba ma maganan manzo Allah ka bar maganan sa kare kenan manzo Allah raka masu yi wannan da za su zo gobe gobe kiyama Allah ya ce me yasa kai yi kaza ku ce mamman ne ce mamman ne ba ruwa na da ku saboda na riga na ce mako in magana na ya saba magana manzo Allah ku nawa? dukkan waɗannan limamai na shugabannin da mazhabobi kowanne daga cikin su an samo magana daga wurin wurinsa wanda yake tabbatar da irin wannan imam shafi da kansa yana cewa idza sahha alhadith fa huwa mazhabi inda hadith ya inganta to wannan shine mazhabina ma'ana kenan duk wani magana da nayi matuka ya ci karo da ya ci karo da hadith manzo Allah to ka aje mazhabina ka rike wannan wannan ne shine mazhabina imam ahmad shi ma haka imam abu hanifa shi ma haka saboda haka duk sanda mutane suka koma suna bin wani malami suna jin ra'ayin shi ko da ko yayi kuskure su ce kawai su ba ruwan su da irin wannan abu yana iya rusa musulunci abu na biyu yace wajidalul munafik bil kitab ka samu munafiki yana jayayya da littafin Allah yana kafa hujja akan karya da littafin Allah yana yi ma Qur'ani mummunan fasara ga abu karara ga inda fasaran ta yake ya juya fasaran ina fata mu gane wannan shi ma bala'i na cikin su yana yarwa su samu sunci yace wa wa hukumu a'immatil mudillin amma aka na kuma hukuncin to gabanne masu fatar da mutane shugaba yana da iko yana da karfi ko ba ka bane zai iya tilasta ma mutane su yi wani abu ko da ko wani abu faci ne daidai ba kuma mutane da tsoro su bi shi idan aka samu shugaba wanda yake batar da mutane yana tilasta su su saba ma aqidar musulunci ko su saba ma karantarwar shari'a to wannan zai ya rusa musulunci kamar da ya faru a zamanin Imam Ahmad bin Hanbal zamanin imam ahmad bin hanbal akwai khalifa a wannan zamani ana kiran shi khalifatu al-mu'tasim shine yazo da magana akan cewa qur'ani halita ne kun san wannan matsalan yana cewa qur'ani halita ne kamar sauran halittun Allah ba sifa bace daga cikin sifofin Allah wanda kuma wannan aqida mumuna aqida ne kafirci ne wannan ina fata mun gane qur'ani kalamullah ko ba ka bane sifa ce daga cikin sifofin Allah ba halita bace saboda ka yana ce yace Qur'ani halitta ne duk wanda kuma yace ba haka bane to sai ya daure shi aka kira Imam Ahmad aka tambaye shi menene ra'ayi ka kawai matsala yace Qur'ani sifa ce daga sifofin Allah yace ta, a kama shi a daure shi haka na kuma aka kama shi aka daure shi kullu ana masa bulala a ce ya bar wannan ra'ayi yace shi ba zan bari ba in ba dan Imam Ahmad ya jajirce akan wannan ba da kila mutane wanda za su zo bayan shi gaba, kila kowa ya bar hanyar Allah saboda mai kullum sai ai masa bulala a ce masa ka bar wannan maganan ya ce ba zan bari ba wata rana aka zo aka tambaye shi aka ce shi ma mai dukan shi da ba yake tosayin ya ce ya imam ka haƙuri da kai haƙuri da wannan matsala ya ce masa ka je ka tambaye mutane ka je ka saurari ka yi bincike cikin mutane me mutane suke cewa in ka ji ka zo ka gaya mu ya je yana ta tambayan Musa na cin gari menene ra'ayi su game da wannan matsalar kowa sai ya je muna jiran menene Imam Ahmad zai ce ya dawo ya ga masa ce ka gani in har na bude baki na nace eh na yarda da sarki to shike nan ni ma na zama to sanadiyar batar da mutane kana cikin anguwa cikin gari saboda ka haka ne ya ce a kan rayuwa cewa Qur'ani sifa daga cikin Allah ba halitta ba har kuma zuwa zan da Allah ya halaka da al-mu'tasim ina wata mgani saboda ka inda aka samu shugaba wanda ya nace akan sai ya fatar da jama'a wanda yana yin rusa ji na'am mallan ce wa an huzaifa radiyallahu anhu qala kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu rasulillah fala ta'abbaduha ce duk wani ibada wanda sahabban manzo Allah ba su bautawa Allah da shi to fala ta'abbaduha kai ka kai ibada da ina fata mun gani abinda bai zamanto ibada ba a zamanin manzo Allah a zamanin sahabbai ba yanda za zama zamanto ibada a wannan zamani kun gamji wannan shi yasa lokacin da Imam Ahmad yana cikin wannan fitinan akwai wani ana kiran shi Ibn Abi shi shine malamin sarki saboda shi yake karfafa sarki akan wannan ra'ayin cewa Qur'ani halitta na cikin halittu Allah a kuran da sarki ya cinta kai ba malu ba da kai ya ce to ka yi munazara da imam ahmad mana tun da ni na amfani da karfi na ce ya daina wannan magana ya ce bizai to kai a ilmanci mana kun gane wannan eh aka yi kuma da sarki dinga yi wani lokaci ko wanka wani ko ya zumba da sarki mai ra'ala wadannan malaman da suke tare wadda rana ya kamata ce to ka kira wayan na ahlus sunna sun ce abu kaza haka da ku zo ku yi magana mana na ilimin mu gani haka ya kamata ya zama sarki ya ce masa kai mu kabara da Imam Ahmad a ilmance mala ke da aka gina Imam Ahmad sai ma ta kulfin fil Qur'an me me ka game da Al-Qur'ani yace sifatu min sifatillah sifa sifa ce daga sifofin Allah yadda Imam Ahmad ya tambaye shi kai me rayin ka game da Al-Qur'ani yace khalqu min la halita ne da cikin halittun Allah sai ga da mama yace ina da tambaya ce me tambayanka mamman amurkin masa wannan akidan da kake fara shin manza Allah da sahabansa sun san wannan akida ko su san shi ba Ya ce ba su san shi ba manza Allah imam wani Allah kenan kana nufin kana da wani ilimi da manza Allah da sahabansa ba su da shi kenan ita na janye wannan amsa na yi kuskure ka sake tambayar o gane wannan ita na janye yace akil ne ana aqil mana bari mu sake dividin daga farko Eh, yace na je wani magana bari mu fara kuma kuma wanda ke tausiya mu fara yace ya kai tambayan ka ya sake mata masa tambayan yace wannan aqida manzo Allah da sahabata sun san da shi ko ba san da shi ba yace sun san da shi wallahi kuma wanda ke tausiya na sun san da shi yace sun kira mutane zuwa ga wannan aqida ko ba su kira mutane zuwa ga wannan aqida ba yayin shiru yana tattawa wani amsa zai ba shi yanzu da kare zai daure kansa idan ya ce masa sun kira mutane zuwa ga wannan aikina zai tambaye ta aina ya kawo dalili ko ba kama ne kuma babu dalili sai ya ce masa ya eh, sun sani amma ba su kira mutane zuwa ga wannan aikina ba ya ce masa kenan manza Allah da sahabbansa ba su kira mutane zuwa ga wannan aikina ba to me yasa kai ma ba za ka bi sahun su ba kai ma ka daina kira mutane zuwa ga wannan aikina wannan aikina mana sai ya yi shiru sarkin ya ce ah, da farko ya ce manza da bai san shi ba kenan shi yana da ilimi da manzala bai da shi kenan ma ya janye yanzu ya ce manzala ya san shi amma bai kira mutane zuwa gare shi ba ni kuma zan dinga kira mutane zuwa zuwa ga wannan hadisi sai ka su sake wannan malami kawai da bai rada magana wa a yi da kuma ba haka ne sai a sake imam ahmad aka sake ina ba ta magana saboda haka wannan wato wani ka'ida ne na munazara kuma wanda ya kamata mumini ya bi a rayuwarsa duk abin da za ka yi ya zama to kana da tushi daga wurin manzo Allah da sahabansa sai zama ne ke cewa yadda kullu ibadatin la yata'abbaduha ashab rasul fala ta'abbaduha abaduha duk wani ibadan da sahabban manzala su ba su yi bauta da shi ba to kai ka kai bauta da shi fa innal awwal lam yada lil akhir makalan saboda mutanen farko ba su bar mutanen baya da wani uzuri ba ba su bar su wani magana ba bayan da za ka yi ka zo yanzu na kace ga wani abu sabo wanda muka fahimta da cikin addinin sahabba ba su san shi ba sahabbai ba su baka wannan daman ba kuma raka ce fattaqullah ya ma'ashirar kura ni tsoron Allah ya ku jama'a masu karatu wa khudhu tariqa man kana kablakun ku rike hanya waɗanda suka gabace ku kawo Abu Dawud ce wa an ibn Mas'ud lau anhu kala man kana musannan duk wanda yake so ya bi wani sunna fal yastanna bi man fadimata ya bi sunnan wanda ya riga ya mutu fa hayya hayya duk tu'manu alaihin fitna saboda shi wanda yake a raye ba ka da aminci cewa ba zai shiga cikin fitna ba me yake nufi da ka bi sunna waɗanda su riga sun mutu yake ulaiga waɗancan ashabu muhammadin su ne sahabban manzo Allah ke kano afdal hadhihi al-umma sun kasance su ne mafitinci wannan al'umma a barraha kuluban zukatansu fi nagarta wa a'maqaha ilman ilmin su yafi zurfi wa aqallu wa aqallaha takallufan sun fi karanti kakale kakale a addini ikhtarahum Allah li suhbati nabiyhi Allah ya zabe su zaman ta sahabbai ga annabinsa wani iqamati dini kuma domin su faida da addininsa yake fa'rifu lahum fadlahum ka san girmansu ka san falalansu wattabi'uhum ala atharihim ka bi su akan gurbinsu وتمسكوا بما min من اخلاقهم وسيرهم kuma ku yi riko da abunda za ku iya daga cikin tabiyunsu da halayensu fa innahum kanu ala alhuda almustaqim saboda sun kasance akan shari'a madaidaici rawahu razin saboda haka ya kamata a matsayin ka dan musulmi ka san kiman sahabbai ya kamata mu yi masu biyayya mu bi sawunsu domin mu tsira yadda su ma suka tsira yace wa an amru bin shu'aib an abihi an jaddihi qala sami'a nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam qauman yatadara'una fil qur'an yace manzara sallam ya ji wasu mutane suna jayayya a cikin alqur'ani ya tadara'un mana suna daukan wani sashi alqur'ani su buga wani sashi da kamar da suna gani kamar akwai cin karo cikin ayoyin alqur'ani shine yayi bayani yace faƙala sai manzan laite ina ma halaka man kana kablakun bi hada lalle waɗanda suka gabace ku sun halaka ne saboda irin wannan abu tsarabu kitaballahi ba'dahu bi ba'd suna buga littafin Allah sashinsa da sashi su daki wannan aya su ci karo da shi da wani aya manzan lace wa inna ma nuzila kitabullahi yusaddiqu ba'dahu ba'dan alhali kuma Allah ya saukar da littafinsa ne sashinsa na gaskanta sashi qur'ani baya cin karo da juna suna gasgata juna juna ne ayoyinsa yace fala tukazzibu ba'dahu bi ba'd saboda haka kada ku karyata sashin shi da sashi ma alimtu minhu faqulu abinda kuka sani a ciki ko ku fada wama jahiltum abinda kuka jahilce shi fakiluhu ila alimihi ku jingina shi zuwa ga wanda ya san shi ina ba ta idan kai ka karanta aya alqur'ani ka karanta nan ka karanta nan ka gan kamar suna cin karo da juna to fahimtar ka ne ya ya ya bai cikawa ina fata mun gane kuskuren daga fahimtar ka ne ba daga ayoyin ba ayoyin alkur'ani ba su a cin karo da juna ina fata mun gane saboda haka idan baka sani ba ka nemi sani a wurin waɗanda suka sani amma dai babu yanda za a ce ayar alkur'ani ingantacce yana cin karo ko kuma a samu hadisi ingantacce yana cin karo da ayar alkur'ani duka wannan baya faruwa ina fata mun gane wannan da haka malam ya zo karshen wannan babin sai babu na gaba shine a tahrib ala talab ilm wa talab wannan babu zai magana kan zaburar da mutane akan neman ilimi wadaitar da mutane akan neman ilimi da kuma yanda ake nema wani ilimi ya kamata ka nema kuma ya za ka yi ka nemi ilimi yace fihi hadithu sahihain fi fitnatul qabr game da wannan akwai hadisa cikin sahihan bukhari da muslim game da tambayoyi da za a yi ma mutum a cikin kabari yace innal muna'am yaqulu shi mutumin da aka binne shi wanda za a yi masa ni'ima a cikin kabarinsa wasu dan aljanna kenan zai ce idan aka tambaye shi game da manzo Allah zai ce ja'ana bil bayyinati wal huda ce manzo Allah ya zo mana da hujjoji bayanannu da kuma shari'a fa amanna sai muka yi imani wa ajabna sai muka amsa kiran shi wattabana kuma muka bi shi wa annal mu'azzab shi kuma wanda za a azabta da shi kafiri kenan yaqulu shi kuma zai ce sami'tu an-nasa yaquluna shay'an fa qultu naji mutane suna fadin wani abu sai ni ma na fada na bi su na fada wannan malam ya kawo wannan ne domin yana mana muhimmancin ilimi muhimmancin gina akida da ibada akan ilimi to ka gan shi wannan al-mu'azzab wanda wanda za a azabta da shi yace sami'tu an-nasa yaquluna shay'an naji mutane suna fadin wani abu fa qultu sai ni ma na fada kenan ba akan ilimi da yakini ya fada ba duk da cewa ya fada amma kuma bai amfane shi bakin kabarinka ina fata gane saboda haka idan ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah da ya kamata ka san ma'anansa ka san ya za ka yi ka yi aiki da wannan kaliman shahada ina fata mun gane duk wani abin da za ka yi ya kamata ka yi shi ne bisa ga ilimi da yakini idan ka fada kawai a haka kawai saboda kana koyi da mutane ba kan ilimi ba su ma lalle bane ya amfane kafin kabarinka yace wa fihi ma haka na kuma a cikin Buhari da Muslim an Muawiya radiyallahu anhu an karbo daga mu'awai Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala ya manzo Allah ya ce man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din wanda ta duk wanda Allah ya nufe shi da alkhairi Allah yana ba shi fahimta a cikin addini saboda haka ilimi hanya ce na Allah duk wanda Allah ya ba shi ilimi Allah ya karkatar da zuciyarsa zuwa ga neman ilimi wannan dalili ne ko alama ta cewa Allah yana son shi da alkhairi yace wa fihi ma an abi Musa haka na kuma a cikin wadannan littafai guda biyu Buhari da Muslim akwai hadisi Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qala yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalu ma ba'athani Allah bihi manzo Allah yace misalin abinda Allah ya aiko ni da shi min al-huda na shari'a wal ilm da kuma ilimi misalin sa shine kamar salil ghaib al-kathib shine misalin wato ruwan sama mai yawa afaba ardan ruwan saman ya taba wani kasa ya sami wani kasa kanat minha fa'ifatun tayyibatun sai zama to daga cikin kasan da ruwan ya zuba a kansa akwai wani bangare tayyibatun ne kyau qabilatul ma wanda ta karbi ruwa mana ta shanye wannan ruwan fa ambatatil qala wal ushba al sai ta tsirar da ciyayi masu kyau ah, danye da busasshe masu yawa wa kanat minha ajadi sannan kuma daga cikin kasan da ruwan ya samu a kowane bangare kuma a jadi ne wato shi ne kasan da mai sunan da hausa wajen asali ba bawo shi ba ne na tambayi wani na tambayi a jadi da hausa ya ce mu kanda kusa mara kanda ɗaya kuma ba hausa wani ne <laughs> alakul hal abinda ake nufi da a jadi da hausa shi ne irin kasan da idan ruwa ya zuba a kanta ba za ta shanye wannan kasan ba kuma ba za ta tsirar da ciyawa ba shine ajali ina za mu gane sai saboda haka ruwan saman ta sauka akan wani bangaren bangaren ta shanye ruwa kuma ta tsirar da abun shuka ko mace ciyayi wani bangaren kuma shi bata ita wannan bangaren bata shanye ruwan ba kuma bata tsirar da ciyayi ba shi yasa manzo ta amsa katilma wannan bangaren ta rike ruwan ne kawai ruwa ya sauka akan ta kasan bata shanye ta ba amma ta rike ta fa Allah Allahu biha sai Allah ya amfana da mutane da wannan ruwan fa sharibu sai mutane suka sha wa sakau suka shayar su shara da wasu ko kuma su share da dabbobi wa zara'u kuma suka yi shuka a wuri ai na guda biyu suna da kyau ko zalisi sai bangare na uku ya ce wa asaba minha fa'ifatan ukhra ruwan saman ta sami wani bangare kuma daban inna ma hiya qi'an shi kuma wannan kasa ce mai tudu ina fatan gane saboda haka idan ruwa ta sauka a kan shi ba ta shanye ruwan ba ta tsirar da ciyawa sai dai ruwan kuma tana gangarawa ne ba ta yi rike ruwan ko da kamar tudu yake ina fatan gane sai zaman zalati inna ma hiya an yake la tumsikul ma ba ta rike ruwa wala tumbitu kala kuma ba ta tsirar da ciyayi kuma haka yace fa zalika masalu man fatiya fi dinillah wannan shine misalin wanda yayi karatun fahimta a cikin addinin Allah Wannan nafa'ahu ma ba Allah bi sai Allah ya amfana da shi da abinda Allah ya turo ni da shi fa alima sai yayi karatu wa allama kuma ya karantar wa masalu man lam yarfa bi zalika ra'san da kuma misalin wanda bai kula da wannan addini ba wa lam yaqbal al-huda wa lam yaqbal huda Allah kuma bai karbi shari'a Allah ba allazi ursiltu bi wanda Allah ya turo ni da shi saboda haka idan mutum ya zamanto bai damu da addini ba bai damu da karatu ba to kamar wannan kasan ne da ba ta rike ruwa ba ta kuma tsirar da ciyayi saboda haka ruwan tana zuba a kan shi tana gangarawa ne kawai to shine misali mutumin da kana masa wazi ana karanta masa alkurani ana karanta masa hadisi manzo Allah amma kuma yana shiga nan ya fita daga nan mun fahimci wannan saboda haka bai amfana da wannan ilimin ba amma duk wanda ya nemi ilimi ya karantar to misali sa shine wanda ruwa ya sauka akan kasa kuma ya tsirar da abin shuka ga mutane sun amfana ko kuma kasan tarihin ruwa wasu sun diba daga wannan wurin kakan da haka mutane sun amfana amma ya zama mutum gaba da bai kula da addini ba to wannan ba amfani gare shi yace walahuma haka na kuma Imam Bukhari da Muslim sun rawaito ana Aisha radiyallahu anha marfu'an yace idza ra'aytum alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu manzo Allah yace mata idan kuka gan waɗanda suke ji ayoyi masu rikitarwa cikin alkur'ani fa ulaika allazina samma Allah sune waɗanda Allah ya ambace maku su fahzaruhum sauraka ku kiyaye su mun bayan wannan magana a karatu na ba yace wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatihi qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashab manzo Allah ma min nabiyyin babu wani annabi ba'atha Allah fi ummati fi ummatihi qabli wanda Allah ya turo shi a cikin al'ummansa a gabanina illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa afate zai kasance yana da hawariyawa da sahabbai daga cikin al'ummansa kalimar hawariyun jami'in na hawariyan wato hawari shine mataimaki na musamman mutum da zai taimake ka a lokacin da kake cikin bukata kamar da Allah ya ce ya mana labarin annabi Isa eh, ya wala suna amunu kunu ansarallahi kama kala Isa ومن كما قال عيسى بن مريم للحواريين من انصاري الى kala قال الحواريون نحن انصار الله saboda haka alhawari shine ansar eh, mai taimakon mutum lokacin da mutum yake cikin bukata so haka babu wani annabi a fate Allah subhanahu ta'ala ya sanya masa yana da sahabbai kuma yana da wasu masu temokonsa irin taimako na musamman shi yasa manzo Allah wani hadisi yace inna li kulli nabiyyin hawariyan wa hawari az-zubair ibn awwam mun zauna magana yace kowane annabi yana da mataimaki na musamman ni kuma mataimaki na musamman shine wa az-zubair ibn awwam manzo Allah yayi wannan magana ne a yakin khandaq ko sai yakin khandaq ko yakin khandaq shine yakin da aka yi a shekara ta biyar bayan hijira manzo Allah shine yakin da kafirai suka tara suka yi taron dangi suka zo madina domin su zo su yaki manzo Allah sun zo ne abin da ya ingiza su shine nasara da suka samu a yakin Uhud yakin Uhud ai kafirai sun samu nasara kan musulmai haka wannan ya kara ingiza su suka ce bari ma mu yi taron dangi mu je mu gama da wannan Muhammad kawai mu huta daga fitinan sa saboda suka zo sun zo da sojoji kusan mutum dubu goma manzo Allah ya rasa ya zai Salman al-Farisi ya ba su shawara yace bari mu yi rani babba mu zagaye Madina da shi sai da in sun zo ai ba zama lokacin kowa kamar da akan dambobi suke zuwa ga ba za su iya tsallake su kafin madina ba aka yi babban rawa ne aka toshe hanya saboda haka amma duk da haka an yi ta yaki da kibiya ana ta jefan juna to ana cikin wannan halin a bai hankalin to a tashe sai kuma ga banu quraiza banu quraiza suna cikin madina su kabilar yahudawa ne amma suna daga baya sai kuma suna neman su warware yarjejeniyar zaman laka da manzala yi da su kaga ne idan suka warware wannan yarjejenar kenan za su yaki manzala daga baya kenan sai zama su ana yakan su daga gaba ana yakan su daga baya kuma saboda ka sahabi suka samu kansa cikin tashin hankali ana cikin wannan halin manzala ta jin labari kaman yitejite da cewa banu kureza sun warware yarjejenar zaman lafiya manzala ya ce wa zai je wurin ya je leka mana cikin so ya gane me ake ciki wai zai ja wannan lokaci eh? duk wanda zai je ya san cewa wannan mission impossible ne kawai za ka je a kashe ka kawai saboda ka manzalin ce wa zai je wurin nan mutanen kowa ya yi shuru tsawon ne magana ya sake maimata wa zai je le kamar asirin banu kureza zubair bin awam ya yake ana yake ni zan je manzala ya sake maimaita wa zai je kowa ya yi shufa wanda ya magana sai zubai bin awwa sai manzala ya ce ina ne na nabiyyin hawariyan wa hawari a zubai bin awwa kun fahimci wannan a haka manzala ya wannan magana ala kulli Ya ce babu wani annabi a fati Allah ya sanya masa hawariyan da kuma ashab yana da sahabbai kuma yana da matiniki na musamman waɗannan sahabansa me suke yi ya ce ya huzuna bi sunnatihi suna riko da sunnansa sunan shi annabi wa yamsadduna bi amri kuma suna yin koyi da suna yin koyi da umurninsa kuma innaha takhlufu min ba'dihim qulubun sai kuma bayan su za a samu wasu daban kuma wanda za su maye gurbin su sababbin mutane bayan wannan generation ta tafi babon generation za su zo waɗannan sababbin mutane su kuma menene tabiyan su yaquluna ma la yafalu suna fadin abinda ba za su fasa aikatawa wa yaf'aluna ma la yumarun suna aikata abinda ba umurce su ba abinda aka ce su yi ba za su yi ba abinda ba a ce su yi ba shine za su yi manzala ce fa man jahadahum bi yadihi duk wanda ya yake su da hannunsa fa huwa mu'min mu'mini wa man jahadahum bi lisanihi duk wanda ya yake su da harshensa fa huwa mu'min shi ma mu'mini ne wa man jahadahum bi qalbihi duk wanda ya yake su da zuciyarsa fa huwa mu'min shi ma wannan mu'mini ne yake wa laysa wara'a zalika min al-imani habbatu khardalin babu wani kuma wani imani a bayan wannan ko da gurgudan kwayan komayya ne saboda haka wannan yana mana gargadi ne kada mu to irin waɗannan mutane waɗanda mu yanzu abin ba ko ba haɓe ba ne ko ba kuma ne mun zo a bayan annabi ne to bai kamata ya zama to halin mu ya zama to irin hali waɗannan mutane ba mu zama to muna fadin maganan da ba za mu yi aiki da shi ba ko kuma muna yin aiki muna aiki da abin da ba umurce mu yi ba ina fatan gane saboda duk wanda yake wannan ya sawa ma annabi sakinan saboda haka idan al'umma mu'mina za su yake su yake su ya halarta to amma wanda zai bada wani ayyaki shine shugaba ina fatan gane ko ga da yace fa man jahadahum bi yadihi wannan aiki ne na shugaba wa man jahadahum bi lisani wanda yake da harshen sa wannan kuma aikin wa wannan aikin malamai ne wa man jahadahum bi kalbi wannan kuma aikin sauran gama gari ne ina fatan gane mutum shi kare ba zai tashi sai zai je jihadi ba kuma ba malama da balle ya karanta da sauraka iya abin da zai ya shine ya kyamace abin da suke yi a zuciyarsa ina fata mun gani na'am yace wa an jabir radiyallahu anhu an kabar da jabir radiyallahu anhu anna umar radiyallahu anhu kala umar yace ya rasulullah ya kai manzo Allah inna nasma'u ahaditha min yahud tu'jibuna yace muna jin wadansu maganganu daga wurin yahudawa wadannan maganganu tu'jibuna suna burge mu afatara an naktuba ba'daha kana gani za mu ya rubuta wani abu daga cikin maganganun nasu wa qala sai manzo Allah ce antum yanzu ku kuna cikin rudani ne kama tahawwakatil yahud wan nasara kama da yahudawa da nasara suna cikin rudani yace laqad ji'tukum biha bayda'a nafiya. hakika nazo maku da ita menene wato addini musulunci nazo maku da ita bayda'a fari faritat walau kana Musa hayyan da annabi Musa yana raye ma wa illa tibai ba shi da wani zabi sai dai yadini da haka ya kamata musulmi ya zama to akan yakini bisa ga musulmin sa ya kamata ya zama to baka shakkan alqur'ani baka shakkan sunan manzo Allah bai kamata ka ajiye karantarwar alkurani kace zaka je ka yi koyi da wani al'ada wasu mutane ko kuma wani abu na addini wasu mutane ba duk wani kyakkyawan hali ko kyakkyawan ɗabi'a ko kyakkyawan magana ko menene a cikin wani addini ko a cikin wani al'ada akwai abin da ya fi shaki musulunci saboda haka bai kamata ka yi shakkan naka ka ce za ka je ka bi wani ba ina fatan gane kawai matsalan mutane shine shaidan da kawai ke damun mutane ina mutan gane ɗazu da nake magana da wani na ce malamai sun sha wahala suna wazi akan a ajiye gemu mutane sun ce ba za su ajiye gemu duk wanda ya ajiye gemu a mada shi abin iji sai muka waye gari gemu ya zama abin fashon yanzu kowa yana yi kuma ba yanzu yanzu ko hadda kafirai ba kafiran da da za su ganka su ce malam ko kuma su zage ka yanzu hadda inyamurai suna ajiye gemu da yawa kenan da addini ne ba a so a yanzu da ya zama su abin fashin ana bi malamai sun sha wahala ana son bayanin akan adaje wando ko ba ga wane kada bar wando na jan kasa mutane sun ce ba za su yi ba duk wanda ya ka ana maka dariya yau mun waye gare abu ya zama su fashin an ce bensu wane ne mutane sun fara yi ba yi yanzu kan mutum ya je wurin tela ya ce shi ga yadda za a yi masa dinki a yi dinkin daidai wanda ba zai taba kasa ba saboda ya zama fashe yanzu kowa yana so kenan kawai mutane shekan ne ke wasa da hankalin sarki yayya yake sa musu da addini ina fata maka ne da ba san cewa wannan abu yana da kyawa sun tuni ake tawa ba san cewa yana da kyawa sai yanzu da shaidan yake yi kuma jonan a nan duk wani abu mai kyau akwai shi a cikin addinin musulunci ina fata maka ne kakka bari ka ce ba za ka yi ba sai ka zo ka gan shaidan yace ai saboda yanzu duk wanda yake ajiye gemu saboda fashion ba shi da lada wanda ya yi sun ada saboda annabi saboda Allah wanda shi wanda yake da lada wanda yake yanzu a yanzu fashion nima bari ajiye su ba shi da lada wanda ya daga wandon sa yanzu ya je wurin tana yi ta haifar sabbin su wane ne ba zai saba kasa ba ba shi da lada wanda ya yi tun ada saboda Allah saboda manzo Allah wanda shi ne wanda yake da lada ina wata mun fahimci wannan saboda haka bai kamata mu yi shakka akan karantarwa addini mu ba shedan ne kawai ke wasa da hankalin mutane sai yace wa an abi salabata al-khushani radiyallahu anhu marfu'an da inna allaha farada fara'ida fala tudayyi'uha manzal yace Allah ya faralanta wadansu farillai fala tudayyi'uha sura kakku tozarta su wa hadda hududan ya sanya iyakoki fala ta'taduha kada ku ketare su wa harrama ashiya ya kuma haramta wasu abubuwa fala tantahifuha kada ku aikata wadannan abubuwa wa sakata an ashiya ya kuma shiru akan wadan sabo ba rahmatan lakum wannan rahma ce gare ku gaira nishan ba wai Allah ya manta bane sai fala tabhasu anha kada ku yi bincike akan su ina wata magana saboda ka amma sai ka nan musulmi in za ka nemi ilimi ka nemi ilimi abinda Allah ya wajabta maka ka nemi ilimi ka san iyakokin Allah ka nemi ilimi ka san abinda Allah ya haramta maka sai ka bi wasu abubuwa da sai ta yi shuru akan su kai maka yi shuru akan su kamar da muka yi bayana baya na ce galibi wannan ana nufin babin mu'amalat ne babu mu'amalat duk wani irin mu'amala shi yasa malamai suke cewa al'asu fil mu'amalat alhil asali kowane irin mu'amala ya halatta sai dai mu'amala da muke da nassi tabbatacce cewa ya haramta to sai muke wannan mu'amalan haram ce amma in babu nassi al'asu fil mu'amalat alhil amma bangaren ibada al'asu fil ibadat at asali mutum baya yin bauta baya yin ibada sai da nassi ina ba ta magana sai da nassi na'am sai yace yau shi za a yi sallah mu tsaya ko mu ci gaba tako za ka lako? sai a ba da yawa na muzaya? muzaya ba shama mu za ka je a dakata nan? sai amma kuma bari mu karanta hadisi guda biyu sai mu kaya yace wa fi sahihain a cikin sahihan kuma bari da muslim ana bi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ma nahaytukum anhu fajtanibuhu manzala ta da na hane ku ku nisance shi wa ma amartukum bihi fa'tu bihi mastata'tu abunda na umarce ku kuma ku aikata shi gurgudo abin za ku yi fa inna ma halaka man kana qablakum bi kasrati masailihim lalle abinda ya halaka da wadanda suka gabace ku shine yawan tambayoyin su wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim da kuma sassabawa da suke ga annabawansu suna sawa ma annabawansu wannan shine abinda ya halaka da su wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها وذلك نبر الله عبدا ألا يحسك باوا باوا دا سمع مقالتي يا جي مغنانا فحفظها سيحدثتها ووعاها كما يفهمتها وأداها كما يفدعتها وننتها فرب حامل farubba hamil fikhin gairi fakihin me yiwa a samu mutumin da ke dauke da ilimi amma kuma bai fahimce ta ba za ka yi zuwa nan yanzu na ka dauki wani karatu daga bakina amma kuma ka fahimci matsalan ba ko ba gaba ne shi ne farubba hamil fikhin gairi fakihin me yiwa ka samu mutum yana dauke da ilimi amma kuma bai fahimce ta ba wa rubba hamil fikhin ila man huwa afqahu minhu mai yiwa kuma ka samu mutum ya dauki ilimi zuwa ga wanda ya fi shi fahimta ka dauki magana na anan ka je ka fada ma wani shi kuma ya fahimce ta sama da kai ka fahimci magana daga wurina sai manzo Allah ce salatun la yaghillu alaihinna qalbu muslim akwai abubuwa wanda zuciyar musulmi baya khayince su al-gulul shine khayinci zuciyar musulmi baya khayin baya khayinta waɗannan abubuwa guda uku menene su ikhlasul amali lillah shine tsarkake aiki ga Allah musulmi baya ma kansa khayinci yaqini aiki saboda Allah saboda mai duk sanda ka zo kai aiki baka kyautata niyya ba kai ma kanka khayinci tunda me ba za ka samu ladan aikin ba saboda musulmi baya ma kansa wannan wan nasihatu lil muslimin aka kuma nasiha ga musulmai a wani riwaya na wannan hadisi yadda wan nasihatu li wulati muslimin nasiha ga shugabannin musulmi musulmi na gari baya ma shugaba kayanki in ya tashi masa nasiha baya fifita maslahan kansa akan maslahan jama'a da yawa wasu idan suka samu dama haduwa da shugaba a maimako ya ce jama'a ga bukatu su sai ce ni ga bukatuna kowa ga wani haka mutane suke wannan kayanci na wannan bai kamata ba saboda haka bai kamata musulmi ya kayanci yan wata musulmi ba ko kuma ya kayanci shugabanni sai ce wa luzumu jama'ati abu shi ne shine mutum ya lizanci jama'an musulmai fa inna da'awatahum tuhitu min wara'ahum saboda mai addu'an yana kewaye da su daga bayansu. ma'ana in dai kana tare da jama'a kai ma za ka samu albarkacin addu'o'in Shi shine abin da yake nufi saboda musulmi baya ware kansa daga jama'a kullu yana tare da jama'a ana a gudu tare a fila tare رواه الشافعي والبيهقي في المدخل ورواه أحمد وابن ماجه والدارمي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ina da namu kayana mai abinda muka karanta daidai alibamu ladansa inda muka yi kuskure da yafi mana kuma na kalamu bi hamdik shirin la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum kula rahmatullahi idan akwai tambaya sai mu amsa gurgura abin da ya shawar ya irin jihadi da wasu abubuwa yi shi manta da da aka yi mana wannan alkul To, asalin sunan al muatasan bila ba mummunan suna ba ne. <laughs> al muatasan bila mana shi ne mana wanda ya riko da Allah. Shi mana Mu'atasan, wa bi ko riko da igiyar Allah. al muatasan bila mana shi ne wanda ya riko da Allah. sai da ba ba mummunan suna bane kawai dai shi wannan sarkin da aka samu wannan sunan kai wasu abubuwa wanda ba ba su dace ba a shari'a eh, ya yazo da maganan eh, halittan alqur'ani saboda haka eh, sunan dai babu lega cikin sunan gaskiya ba ba wani bane inda da mutum yace sunan ce al-mu'tasim ya yi ma kansa kuniya da wannan sai dai kawai dai kada ya zama to yayi ne saboda wannan mutum saboda shi gaskiya ba ba sarki ba da nazari abin da yi ba ba daidai ba na'am alaikum salam na'am tabbata wanda ya ji bayani na yanzu nan ya tsowa da wannan bayani ya ajiye gemu ya dage wando in shala yana lada tun da ba tsowa da fata ya yi ba eh, ba tsowa da fata ya yi ba almuhim kawai ina dai fada da ya tsowa da da yawan masu yanzu na ba wata wada wa'azin malaman suke yi ba suna yi da saboda fashon kaga kuma wanda ya yi da wannan ba shi da lada gaskiya ba shi da lada amma in ya yi tuba ya zo ya kyauta ta niyansa insha Allah Allah zai ba shi lada ba wannan wani eh, almuhim shi mutum ya kyauta ta akan aiki da zai na'am ina ga alaikum salam na'am Thank you. eh ya shiga karkashin illa man ukriha wa kalbuhu mutma'in bil iman ina ba ta duk sanda aka tilasta mutum yayi abun da kafirci ne ya kasa jure wannan azaban da ake masa ya fada ba shi da laita wani Allah kamar da ya faru da kuna ya ce wannan ayar da na kaza ya suka na gaba da kuna ya ce wanda kafirai suka rike shi suka tursa sashi, sai ya zagi manzo Allah Ya ce ba zan zagi manzo Allah ba aka dinga masa duka aka dinga azabta da shi ya kasa hakura da wannan azaban daga karshe sai da ya zagi manzo Allah ya zo manzo Allah yana kuka ya ce ga abin da na aikata manzala ya tambaye shi ya ka samu zuciyanka san da ka fada ita wallahi zuciyar na nan da imani na san wannan bai kamata fara ba manzala ya ce masa fa in adu fa in suka sake kama ka suka ce ka zage ni ka zage ni saboda ka imam amma inda misali ya kasa jure wannan alaman ya fada mutane kuma suka zo suka bi wannan magana Allah ba zai kama shi da laifi ba saboda mai ya san cewa a zuciyarsa bai kunta wannan abin ba wahala ne ya yawa ina fatan ga to amma kuma wannan labarin yana karan nuna maka falalan Imam Ahmad ina fatan da kuma girman imani a zuciyarsa ya gwammace ya mutu a cikin wannan azaba akan ya faɗa da ya san cewa kafirci ne kuma zai yi zaman to sanadiyar fatar da jama'a sai ya ki faɗa na wani

saboda idan bai fahimce shi ba da kamar da zai yada ba sai dai zai zai fatawa a wurin wani malami ina fata mu gane idan mutum ya fahimci ya saurari magana a wurin malami wanda bai fahimci maganan ba idan za ka yi tambaye wannan malamin daidai ne in ba za ka yi tambaye shi ba misali ba ka da hanya zuwa gare shi to ka je ka tambaye wani malami daban misali sau da yawa ina zaune za ga wani ya kira ne yace na ji fata wani malami a sunna tv ba dama ya tambaye malami kai sai san da yake saurara wannan fatawa a sunna tv sai ya zo ya kira ni ya ce kaza kaza sai ce a'a iya fahimta na ina ina ina ina ganin ga abin da malami yake yi kai ne baka fahimta ba ina fata ga kuma baka idan mutum ya ya kuskuren fahimta wani malami kamata ne ya saki da mun fata a wani malami a fayyace masa lambari sai ne ina fata mun ne da wanda ya bada fatawa kamar shi yadda imamu da haɓar ya bada fatawa na ya gaji ba kan ba ba Allah zan yi <laughs> Allah zan yi da farko ya kuma da kanta daga wannan duka suna da lada daidai na farkon ya fi lada akan na biyu ko ba ka wani aiki ai ba za ka hada shi jajin taiwanta da haƙurta da na biyun ba sauraka dukkan suna da lada amma na farko ya fi lada wanda shi ne an da samun da teka kira sallah da ya yi tsaka